أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكي والسلام عليكم ورحمة الله بركة يا مسكينة ثلاثة ليومنا عشرين لهدو قوة المحرم جرى النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم na da shekaru dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daga maka zuwa madina wanda hakan ya daidai da 24 ga watan Satumba shekara ta 2019 miladiya idan ba manta ba a kowace rana irin wannan muna darasin hadisi yayin da muke karanta wannan littafi na tariqus salihin ila rabbil alamin na wahid abdul salam bali Allah ya kara maka lafiya kuma idan ba a manta ba muna nan cikin babin da malam ke magana akan falalar gudun duniya da fuskantar lahira kuma mun cike ƙarshen shafi na ɗari biyu da sittin da hudu wanda a yau za mu tashi a farkon shafi na ɗari biyu da sittin da biyar matsala ta shida an gane ko matsala ta shida a kanta za mu tashi wannan matsala ta shida malam ya ce almala'ikatu suna bi taqallul min ad duniya. wato mala'iku suna kiranka wa kan ka kankanta ko ka rage san duniya idan ka rage san duniya mai ake bukata kenan sai ka ƙara san lahira ka ƙara ayyukan lahira da za ka amfana da su a gobe kiyama amma duniya ka kankanta ta ka rage santa malam ya ce rawa ahmad wa sahahu albani imam ahmad ya rawaito hadisi imam albani ya inganta hadisin an abid darda daga abid darda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abid darda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma qara'at shamsun qattu babu wani yini da rana za ta fito Ka koma ma ubangiji illa bu'ika bi janabataiha kari. face Allah ya ta da wasu mala'iku a bangarorin yinin nan wato lokacin da suke fitowa da sanda suke faduwa ko inda suke faduwa mara kenan kamar malamai suka ce a gabas da yamma mala'ikun nan suna nan kullum yunadiyani suna kira waɗannan mala'iku yusmi'ani ahlil ardi wato duk wanda ke bayan ƙasa yana jin wannan mala'ikun suna kira kai kana ji ni ina ji a sufa ba sa ne kowa bai ji amma kuma shi annabi ya ce kowa ake taurarar da shi wannan murya amma sai faɗa bai ce illar sakalaini in ban da mutane da aljihu kaga ashe ba zan ji ba ashe kai ma ba za ka ji ba ina fata muna fahimta domin lafazin astaqalan abai bai halittu biyu masu nauyi su ne mutane da aljanu babu wanda ya ce nauyinsu da girmansu a halittun Allah ina fata muna fahimta a cikin abaibai da Allah ta'ala ya halitta waɗanda suke bauta suna da nauyi su ne mutane da aljinu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kiran da mala'ikun nan suke yi mutane da aljinu ne ba sa ba sa ji me suke cewa mala'ikun suna cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane mu ila rabbikum ku taho ku taho zuwa ga ubangiji fa inna ma qalla wa kafa domin wallahi duk abin da ya zama kaɗan wato dukiya ko duniya ta zamanto kaɗan wa kafa kuma ta zamanto ta gamsar ta biya bukata ba shi ka tara ta canjin da aukatar da kai ko ta sa ka Allah ko ka rasa maya za ka yi ba kaɗan mai albarka wanda ya gamsar Allah ya ce khairun mimma taqra wallahi irin wannan ya fi alkhairi sama da dukiyar da ta yi yawa wa alha kuma ta wawaitar ta sa mutum wasa da sakaci da ibada ya baya baya baya kudantar Allah ko wanda yanzu kudi sai da ya fara karɓar Allah haka ne lama domin Allah shi ya san sirri da hikima na ajiye ka a talaka da Allah zai sa maka wadata ina da sabon shi ka yi amma tun da kana cikin talauci sai kake sallah ya kashe azumi ya kashe ibada kana zuwa sallah ina fatan muna fahimta a cikin ilimin Allah ya gabaci cewa karshen ta da zuciya ya baka wallahi za ta za ta zama dalilin halaka a sai kaga talaucin ta zama alkhairi a gare ka shi yasa Allah shi ne san best shi yasa ko da wani lokaci ka roƙi Allah bidda ka roke shi shi san menene best wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani ku ba ku sani ba ba laifi ba ne neman arziki amma ka nemi Allah arziki ne amfani ka ce Allah ya baka kuɗi za ka samu kuɗi mai yawan gaske amma ka ba albarka kuma su sa matsala amma ka ce arziki ka roƙi arziki wannan ya halatta arzikin ke amma ka ce kuɗi kawai ka shiru kaga akwai matsala na'am wallahi ba jiwa eh arziki ne amfani duka ɗaya ne ka ce kuɗi ne amfani ta gari arzikin gaje ne amma ka ce kai kuɗi kake so wa rizqan rizqan da'iman a okay yawa arziki na halal kenan a ce shi ne tsayiban tsayib halal mai daɗi halal kaga halal in kana ci akwai daɗi ko ba daɗi sanda aka ce yau an yi albashi in ka dan samu wata kusurwar kan hanya idan ka ya gota ta samu ci malam ai kaga zaka je da dadi saboda halal ke ci amma wallahi san da a ce ba halal bane Allah ya kyauta mutumin da zai ci haramun kila yana ci ne cikin damuwa kawai kila shi yake kawai ya ci daɗi kawai amma kuma ba daɗin da ya je shi a cikin bakinsa a cikin zuciyarsa ma ba daɗin dan ya san hanyar da ya samu ma ba daidai bane ba hanya bace da Allah ta'ala ya gani da a gani kamar mutum ne da matarsa ta aure dan da yake kusantanta yana yana kusantanta cikin jin daɗi da kwanciyar hankali da nutsuwa suna ibada ne amma san da yake jirafa Allah ya kyauta za ga mutum zan shi a bace yake kawai da fada ko haka ne za ga ake magana wanda kuma za ga ɗabi'atul halaka zai nuna maka to kaga akwai bambanci a ji Allah ya shirye da mu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kaɗan ne albarka mai amfani wanda ya amfanar ya sa ka bauta bai sa ka nisanci Allah ba ya fi alkhairi saboda dukiya mai yawa wacce ta sa mutum ya zamanto yana wasa shine ma'anar wa alha sannan sai annabi ya ce wala abat shamsun qab rana ba ta faduwa ba kaga wannan addu'ar da mala'ikun suke yi sanda rana za ta fito ko yace rana ba ta komawa ba ta fadi illa bu'itha bi janabataiha malakani fa sai an sanya mala'iku guda biyu a jefanta guda biyu yunadiyani suna kira yusmi'ani ahlan ardi suna biyar da dukkan wanda ke bayan kasa illa sakalaini in banda mutane da aljan cewa suke yi Allahumma a'ti munfiqan khalafan ya Allah duk mutumin da yake ba da dukiyarsa yake ciyar da ita akan hanyoyin alkhairi ya ce nan masallaci can makaranta can marayu can mabukata can kaza can kaza duk wani bangare na alkhairi yana ba da zuciyarsa kan wannan to ya Allah ka sa mu zuciyarsa albarka ya Allah ka maye mu bayan zuciyarsa da alkhairi ya Allah ka shirya ya masa ita Allah ka shirya da zuri'arsa ya Allah kai mata kaza kai mata kaza shine ma'anar khalaqan da suke masa addu'a Allah duk addu'a ta alkhairi suke mai badawa ba kunji sha suke mu'min fiqan wanda yake badawa yake imani wanda yake makewa ba sannan suna cewa kuma wa a'ti sikan, wanda shi kuma yake rike dukiyarsa mai mako gola wanda in ya rike balla kaga dunkule ce yake in ya kuɗi ya shigo hannunsa sai ya zama kankamo ba zai fitar ba an gane ko to shi kuma wannan ya Allah wato a'ti sikan malan wanda yake rike dukiyarsa ya in infaki wato talafan Allah ta lalata zuciya ne talaf Allah ta kaidaita ta Allah ta shirya mata albarka Allah ka warga za ta ka warga zuciya abin da suke fara shi mala'iku guda biyu ma kaga Allah ya gama hukunci idan Allah ya baka dukiya to ka ciyar da ita ta hanyar Allah sai Allah ya ƙara maka sakamakon ga addu'an mala'iku a kai idan ko ka ji Allah ya kwace abin shi kenan akwai wani tashin hankali da wani jijiya ba wani damuwa وروى الترمذي وقال حسن غريب إمام الترمذي يروي حديثي يسي حديثي نيمي شو عن أبي هريرة لدى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتلل النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إن الله تعالى يقول يا ابن آدم الله مرسين سركي ينا شوى يا أخي دم أدم تفرغ لإبادتي كوار لوك سنك كذونا مسمى دنبو كامل ka ba da ka wajen yi min bauta shi ne ma'anar tafarraz li ibadati an gane wannan ko ma'ana ka sa da'a ta ita tafi dacewa shine wato primary issues ɗinka ya zama mai ibada ta ne kar ka mai da ibada ta zama secondary ina fata ana fahimta ya zama su ne kake farawa da su awwaliya ɗinka abu na farko farko da kake fara ba himma ibada kana aikin ka lokacin sallah yayi yana ranka lokaci sai zaka je sallah ina fata muna fahimta mutum kuce yi sai ne gida sabisin ba lokacin sallah ba ko lokaci ya zo a jiya sallah a dawo duk wani abu da ake ka sa ibada a gaba ka ba ta priority amma ba wai haka kawai kullum kullum kai shi sanda aka gama kai ne na karshe ba sai ka koma gida ka dinga haɗa salloli kullum kullum ai babu lokaci saboda ayyuka sun yawa a wurin aiki wannan ba daidai bane to Allah ta'ala da kansa yake cewa ya kai da adam ka ware lokaci don mun bauta idan kai haka Allah ba zai kale ka ba yace am lahu sadraka ghinan sadrika sadraka zan cika zuciyarka da wadata sai na cika ta tam da wadata in ji Allah yace wa asudda faqrak zan toshe ka? ma'ana gaba ɗaya zai zama to talaucin da ke damunka zan toshe maka ci zai zama baka talauci sannan wa illa idan ko ba haka bane wa illa taf'al idan baka ware lokaci kana mun bauta ba kana yin abubuwan da kaga dama sai san da kaga dama kake mun bauta sai san da kaso zaka yi mun sallah sai san da kazo zaka bar abin da aka ce na hana ka ayi sai san da kaga dama zaka aikata abin da ni na ce aikata Allah ce idan kai haka mala'tu yadayka shughlan wallahi dan cika hannunka da aiki ya ake bi da aiki yana da ainihin wato shiyar a kamfani kaza yana aiki a kamfani kaza yana zuwa wuri kaza nan ya je kan can ya je nan nan in karantarwa ne can yana fatan nan yana kaza nan yana fatan can yana fatan can yana fatan can kuma shi full ne ko ba ga wani gaba ɗaya ya zo bibi duk wata harka ta neman kuɗi akwai shi a ciki an jima ka gan shi ya zama agent an jima ka gan shi ya zama dillaji <laughs> ko ina kawai duk inda ya ga samu nan zai shiga domin Allah ya cika hannun nasa da aikace aikace da zafin nema ba wace ce zafin nema baya kawo samu to Allah zai ta ka zama haka sannan walam asud da faqara wallahi ba zan toshe maka talaucin ka ba mana kullun za ka ta wahala ka fada tashi amma ba za ka samu komai ba saboda baka bauta ma Allah amma sai da kake bauta ma Allah sai Allah ya da ya zama a matsayin kafilinka wanda zai tsaya maka ya biya maka bukatun abubuwan da ka sa a gaba kake nema sai da Allah ya sanya albarka amma ba ka yi jira ga rawan kuma sai ka ka da wannan wahala duk inda ka ga hanyar samu sai ka ji kwadayin bari ka je ka shiga ila nan za a dace da ka je ta hanya ta bude sai ka ce bari ka je nan ila nan za a dace sai ka ta shiga kaga kullum ba ka da hutu matarka ana sallah asuba tun da ka tafi ba ka dawo ba ba za ka dawo sai da jiran lokacin da kai bacci ta yi bacci yaranka ma ba su ganka ba ba su saba da kai ba kullum nema shekarunka bai kai ko ina ba ka zama furfura ka tsofe ka yankwa ne, ka bushe kuma ba za ka samu komai ba Allah shi da mu saboda ka yin masu albarka mala'ikun Allah su da kansu kaga idan muka kalli wannan hadisi lallai kamar yadda malam ya faɗa suna kiranka akan su fuskanci wato lahira ta kankanta kan duniya matsala ta bakwai annabi sallallahu alaihi wa sallam yakhsha ala ummatihi maqasid al-ghina annabi sallallahu alaihi wa sallam da kansa yana jiye ma al'ummar ta tsoro na bannar da wadata take janyowa tsoron banna irin na wadata na gaya muku akwai wanda in wadata ya same shi to sabo yake haka ne ko ba ka wani zaman shi a cikin rashin wadata shi ne alkhairi a gari wani kuma za ka ga Allah ya jarabce shi da babu amma kuma babun nan nasa ba ta sa ya buɗe ma Allah ba yana ibada tsara dajiya ma yake za ka gan shi gaba gaba wani kuma za ka gan shi Allah ya jarabce shi da wasu abubuwa na rayuwa amma kuma tare da haka yana kuka da wannan halin da ya samu kansa bai zama mai haƙuri ba da tawakkali da Allah subhanahu wata'ala haka ne ko ba haka bane duk akwai irin wa'annan mutane kwanan nan wannan satin da muke ciki din nan na karanta labarin wani dattijo a social media wanda yake cewa shi wallahi tallahi zai fita a musulunci ya koma kiristanci ka gani yayi saboda talauci ya masa kanta to kanta ba kanta ba kwana uku kawai ba ɗora abinci a gidansa ba yana da ƙaramin jalin da bai wuce naira dubu ashirin ba jalin an cinye shi ba komai ya zo wurin limamin su a taimaka masa liman bai taimake shi ba wala Allah liman din bai da shi wala Allah kuma yana da shi ya je taimaka masa ko ba ka ba sannan ya je wajen makocinsa masu kuɗi da kuɗi a unguwar a masallaci ya tashi ya nuna shi ga alhaji wani to zuwa na gidanka uku amma baka taimake ni ba yana zuwa gurin fasto ya kawo dubu biyar ya bashi nan take ya ce ka yi haƙuri ka same ban da kuɗi amma ranar lahadin nan wannan lahadin fata shekarar jiya ya zo san halin ma da yake wai ran lahadi za a kai zai kai ishu ɗinsa church saboda ka za a tara masa kuɗi da gudunma a ce shi wallahi zai ba musulunci ce masu ce na? kaga wannan jarabawa ne fa Allah ya jarabce shi da talauci ya kamata ya gane ya haƙura ya san cewa jarabawa ne amma kuma a lokaci guda zai nuna maka halin da muke ciki na rashin taimako a ce kana da wadata ka na irin wannan halin da har yana tunanin zai bar addinin sa kwana uku ma ai akwai wanda yake kwana da kwanaki da cikin ba saboda matsalar ta ba wata matsala ba ce aka hada ta da ta wani shi ta kace ko ta bayyana wani da zai maka magana walla kuma yana nan duk karfin imanin da yi ko je dau bai bar addinin Allah amma shi saboda wannan kawai zai bar addini a abin ne akwai takaici in ka kalli abubuwan yadda suke kaga babu da iya ba sura ka Allah mu rasul sarki ba yadda ba ya jarabtan bayan ka to kamar da na faɗa shi ne san mafi alkhairi ga dan adam ina fata an gane wala Allah zamanka da wadata shi ne alkhairi sai ga kana ka infaki kana ayyuka na alkhairi dukkan wani abu da aka san cewa hanya ce wanda yake addinin musulunci zai amfana da ita taimaka ma malamai ne masu wa'azi masu da'awa taimaka kama masallaci ne ko makarantu ko marayu ɗaukar nauyin karatu su ko tsinta musu tufafi ko dai wasu buƙatu nasu ko zuwa asibitoci ne da ziyara makabartu da ainihin wato gidajen yari nan ayyuka ne na alkhairi za ka sa dukiyoyin ka ciki ka taimaka Allah subhanahu wata'ala amma wani na kan inda za a ba shi dukiyar irin taka shi kuma za ka ga cikin matsala ce shi sa mu zama masu gode ma Allah a kowane lokaci a duk halin da muka samu kanmu ce mun gode ma Allah yanzu zaka tuna gidanka akwai sanda aka kwatanta irin wannan abu ko da yau a kwana uku a cikin ba amma kai ma akwai sanda gidanka kai ba ka da shi iyalanka ba ta da shi yaranka ba mai shi gidan a so din babu sannan da wasu bukatu sun taso na dole kuma ya taɓa faruwa ka rasa ma ya zaki ka saka ka kwance ka warware ka kulla ka na amma dai ka sai dai Allah ta ya samu maka dauki kawai bai faruwa da kai amma ka taɓa cewa za ka bar addini kaga sai ka ce alhamdulillah da Allah ya tabbatar da kai a kan imaninka wata rana shehin malami Muhammad ibn Abdurrahman al-Arifi yana nan darasa malami ne mai wa'azi mai wa'azi a ƙasar Saudi Arabia sai yake ba da labarin wani bawan Allah na saurari wani karatunka shi malamin sai yake ba da labarin wani bawan Allah wanda Allah madaukin sarki ya jarabce shi ya hana masa wasu abubuwa na more rayuwa a matsayinsa na ɗan adam amma tare da haka sai zanci cewa bai bar wato bautan Allah ba yana riƙe da ibadar Allah a lokacin a ƙarshe sai malamin yake cewa Allah kadai ya sani da Allah ya bashi wannan abin da ya hana shi Allah kadai ya san ido ya zama dalilin shiga shi wuta da ban karewa zai ya zama to lalatacce me ya ce? Ya ce wata rana da kansa ya ce sun zo ainihin wato Jere traffic light shine isharatu muru traffic light ya tsaye da su haka ya zo ya tsaya wannan ya tsaya motoci kaga za su zo su tsaya ko eh har dai ma irin traffic light irin nasu ba irin namu na Najeriya <laughs> irin namu na Najeriya zai tsere kai ka tsere <laughs> haka ne mana ya tsere kai ka ki tsayawa a haka abu wannan shi kuma an ba shi hannu ba zai tafi a hankali ba ya taso a guje kawai jira yake kawai a dandadan na gire kawai ya fita a guje da irin masu su kuma an tsaye da su ɗin nan ba zai fiw duce sai da zuwa a hadu an yi taho mu gama Allah ya kyauta amma su kaga suna da tsari suna da doka mu ma din muna fara dokan bin ta ne ba a yi ko kuma ba a hukunta mutum idan ya saba doka din ko kuma ka iya cewa wanda aka dama ake hukuntawa su fa su fa karfe biyu na dare ko karfe uku ka gare ba kowa ko ba kowa a gari kowa na bacci idan ka zo traffic light zai tsaye da kai yana nan yana aiki traffic light babu mu irin namu yanzu karfe tara na yi zai koma zai koma blinking kawai yellow kowa ya iya kai ya ta kai ko ba ta bane to su har kullun 24/7 din nan yana nan yana aikin sa dai wa daidai ko ba kowa da dare. ya ba ya ba aljanu da tsaye da su ya ba su dama su wuce ya ba wayan nan ya ba wayan aka je dai tsakar dare ba kowa to saboda akwai aminci mutane na zirga zirga cikin dare wallahi malam ta zo karfe biyu karfe uku da dare za ta baka danja ta tsaye da kake ka tsaya ba kowa ba a wancan nan ba mai kyau wa a ba mai kyau wa nan sai ka tsaya in ya baka ya ce wuce to nan sai ka wuce kana wucewa kyamara ta riga ta dauke ka wallahi sai ga an sajjala maka mukhalafa kuma an san ka sai an kamo ka wallahi da ma za a yi wannan a kasan mu abin da dadi ba a yi shi akan tsari da gaskiya ba da cin amana ba da wariya da taka mutane da yin mugunta a tsakani da Allah a dabbaka irin wannan abu wallahi abu ne mai kyau abu ne mai daɗi wallahi malam wannan ba fa labari aka bambani na gani ne ido da ido saboda su ana tafiya koyaushe yanzu din nan haka kawai kaga yanzu an yi magarba yanzu mutum kawai sai da jakarsa ya kama hanya ya dinga nawa ka kama hanya zaka tafi umara a yanzu kaga da ne akwai tafiyar da mu a nan ba wai yanzu ma ɗazu karfe biyar na yi kai akwai garin da ma ba wani wuri a nan jihar jihar nan ta mu ta jihar Kaduna karfe hudu na yi ana la'asar in dai baka kama hanya baka bin la'asar ana la'asar kawo kuɗa sai gobe saboda rashin tsaron hanya haka ne zo ba ka wani balantana a ce almuru ta yi balantana a ce magariba ta yi ai bayan da za ka ne a gani amma su da ko karfe nawa ne ana tafiya karfe goma sha biyu sai ka tashi suka mani kuma haka za ka zo irin wa'annan garuruwan ko wuraren a hanya da za ga wannan traffic din ya tsaye da ke dole ka tsaya ga abun akwai daɗi malam almuhim wannan bawan Allah da ce da muka zo muka tsaya traffic light kawai ce wani ya kunna kiɗa a cikin motar shi kamar yadda matasa suke yi ya buɗe ƙaran rediyon loudspeaker na gaba na ji na baya na ji kowa wannan kiɗan ake ji irin da ƙaran nan tana dum dum dum dum irin yadda samari suke yi irin kiɗan nan mai rubuta gini <laughs> ka sa akwai irin shayi speaker ne ake sawa ko ko ko a me suke sa ko daga rediyon ne ko ya ne ne ba sai suke mai ba za ka ji wani duka dan ka na so sautin sai ka jini yana motsi waɗanda suke gaban shi suna ta tsaki ko suna kallo ta miro gashi a bayan waɗanda suke bayan shi suna mai hon alamar ya rage amma ina bai san abin da yake faruwa ba ko kallon su ma yana ta kawai kiɗa sa kawai ta tashi mara wanda ke bada labarin ya ce ina bayan sa ina masa hon bai ji ba ya je kalle ni a ce wannan ji Allah kaza kaza ya damu mutane kuma sannan ya ce ya zarar mutane yana cikin wannan tunanin kawai sai aka ba da fili yau kawai sai killa mota wannan ya ce wallahi sai na bi shi na mai nasiha ai ka ga gada ma annabi ya ce marra aminkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi ce sai na bi shi ba, na bi bayan sa to tunda yana gaba da ni ya riga ya wuce kawai ni ma na bi shi din da ya ga ya kwarma da kwana sai in kwarma da lima saboda ya ce sai na masa nasiha ya ce muna zuwa sai ya je tsaya a gaban wani katon shago irin supermarket ɗin ya ce a raina kafin karatu ya ce yanzu na za a gan shi ya fito da shiga irin na na samari irin abin da ya zo a ransa kenan ya ce abin da ya ba shi mamaki sai ya ga mutum ya fito da rigarsa ta ahalus sunna da wando ɗan gilalle har da wannan a bayar a kai guturar su a take kusan gutura ko wannan haramin kusan harami ake cewa wannan jan abin da suke lullaba dan kwalin nan na maza idan ka shi an suke shi haka ba komai a kai alaman wannan ustaz ne an fahimta amma idan ka ga an sa shi sai aka ci kowanne iqal din dan bakin nan dan yi haka da shi a dan karkace ka san wannan dan duniya kawai dan gaye ne wannan shi ina ba ta amince to ba ma ba kan a kan shi sannan da wannan guturar ya kake ta alamar da kai wannan mutum ne mai mutunci mutum ne mai kima subhanallah ha sai ka ga wani shiga da Allah ka ga an gure da kan zamu tun da ya kasa mota ya tsaya ce sai na tsaya a baya baya kaɗan da shi ina jira yanzu ya ce a raina ya rage cewa yanzu nan zai fito da wata ikiskan mujalla kila ta kawo ko ta wani abu ko dai wani abin da yake irin magazin din nan ya ce wallahi sai gashi ya fito da mujalla ta musulunci ya ce a wannan ba abin haƙuri ba ne dole sai ya yi magana wannan ma yanzu ne wa'azin ya zama dole ke ya fito ya buɗe motarsa ya shiga kafin ya zauna dama na fito a mota ina karo inda motarsa take har ya saka ci ya tada motar wannan kidan ya tashi na maza na taɓa gira ɗinsa nake mai magana ya waigo ina masa magana ha ya tsaya kawai yana kallo na ya ce kawai sai ya dudduba ainihin wato jikin motar ya ɗauko takarda da bayan sai ba ni ya ce in gairu sai abin ya ba su mamaki sai ya gane cewa ashe kurma ne kurma sai ya rubuta da sai kai dan uwa mai albarka yanzu nan ka wuce a daidai traffic light na wuri kaza ka kunna kiɗa a cikin motar ka kowa na maka hon dan saboda ka kaza ka yara shine na biyo ka dan iya maka kaza da kaza yace wallahi da karanta takardar kawai sai sun kiyar da kai ya shiru sai ya ɗauki takardar ya ɗauki bayar a gefen rubutunsa ya rubuta ce wallahi ni ka sani ni kurma ne kuma ni bebe ne ban ji ban magana yace bai ma ji kuma bai magana yace kuma wannan motar daga gani motar dan uwana ne ban ma san ni kwata kwata ban ma san rediyo a kunne ta ba motar ta bace motar dan uwana ne haka na dauko ran in zo wannan kuma gida ce wallahi sai rubuta ya gode ka duba ka gani wala shi ma san me ji ba shi ne yake cewa da Allah ya shi jin da ya shi magana Ƙila wa ya sani ko ya zama dalilin halakar shi ƙila shi ne zai zama dan isa ko shi ne zai zama mawaƙin amma Allah ya hana masa ji ya hana masa baki duka ba ba ji ya ce bai magana bai komai shi bai ji ko bai magana sai rubuci kawai gaje ne sannan ya ce ni da kaina na saka hannuna a jikin rediyon na kashe masa rediyon ya masa hodiya shi kenan ne salawa ne to ka duba ga yadda Allah yake al'amuran ka shi sa kullun yan uwa a duniyar nan mu zama masu mutane uzuri za ka ganni akan wani abun da kai a ka a zahirin ka, gani kake yi ba daidai bane abin da nake yi ya kamata a ce kaza nake yi amma ba mamaki wallahi har da Allah ni ban ma san wannan abin da nake yi ma ba ina ba ban ma sani ko ba ka bane ko kuma ina sanin nake yi amma da za ka saurari baki na ina za ka gane ina da uzurin da ya sani yin wannan abu haka ne ko ba gaban to ba a yanke hukunci daga nesa ko ba ka bane ana cewa kar kai ma littafi hukunci da ne da bangonsa ka ga bango ya birge ka ko ba ka bane ka ce littafin nan kaza ko ka ga bango an zana wani kaza ina fata haka fahimci wannan saboda haka dole ne mu zamanto masu majuna uzuri wani lokaci ko matar kama, wani lokaci ko ɗanka wani lokaci ko kaza kaga abubuwa da yawa suna faruwa mutum kawai yakan yi tahammulin matsala shi a karan kansa dan dai saboda kawai ya biya buƙatar wani kamar kai ne kamar kai kamar kai kamar kai kamar kowa nan magidanta ne ko ba ka bane sau nawa muke fita neman abinci wajen fitar neman abincin dan muka fita neman abincin ai ba dan kan mu kare bane dan wa dan iyalan mu a wurin fita neman abincin wani ya shaƙe mu haka wani ya mare mu wani ya zage mu wani ya ci mana mutunci amma tare da haka muka haƙura muka shanye sai mu zo gida ne ta murmushi da matan mu muna musu farin ciki ba kaza gashi ba kaza amma ba su san wahalar da muka fuskanta ba da kalubalen da muka fuskanta a yayin da muka zai neman musu wannan abu kai ma ka dawo gida ka samu matar ka ta dafa abinci amma ta ɗan yi kuskure ba ta yi kaza ba ko mu kaza kar ka buɗe mata wuta kar ka yi kaza ba baka san wahalar da sha ba ko ta yi latti ila tun da ka fata kila abun hura wutan ya yi kamawa haka ne ko ba haka wani, ya ji kamawa ta hura ta aika ta yi kaza amma ina duk ba ba yadda za su ta kara makaman tun da ba za ka dafa shi da miyan bakin ta ba ila a wannan lokacin aka samu mafita amma idan muka zamanto ba su yi wa iyalan mu uzuri sai ga Allah wanda shi sarki ya sa albarka a cikin gidan duk da gidajen duk gidajen da akwai ta samu wato ɗaga mu juna kafa da fahimtar juna akwai alkhairi a wannan gida saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wato a gabar ta bakwai annabi yana jiyewa al'ummarsa tsoron wato banna ta wadata an gane wannan ku tsoron bannar wadata ala yake sa mafi sahihaini ya zo cikin bukari da muslim an urwa ibn zubair daga urwa dan zubair أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين النبي صلى الله عليه وسلم يا أيك أبا عبيدة zuwa garin Bahrain ya ati bi jizyati ha yaje ya karɓo jizyarsu jizya shine abinda kafirai suke bayarwa dan zama a ƙarƙashin daular musulunci wa kana rasulullahi sallama huwa salaha ahli bahrain kuma annabi dama yayi sulhu da mutanen bahrain akan cewa ba za su musulunci ba amma za su zo na ƙarƙashin daular musulunci suna bai jizya wa amara alaihim al'ala wal khabrami ya sanya al'ala al shi shine shugaban su a wurin fa abu ubaida bi malin min al abu ubaida ya taho da dukiya mai yawa daga can da fa sami'at al-ansar bi a abi ubaida sai mutanen madina suka ji labarin ɗan aiken nan na annabi wanda aka tura shi kasan bahrain ya dawo da wannan saƙo-saƙo mai yawan dukiya mai yawa sako tawafat salatu sai zama daidai da lokacin da abu ubaida ya dawo da wannan dukiya ya yi daidai da salatu yi ainihin wato sallah da asubahin ma annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da annabi a masallaci mana sai da sallah abu abdullahi sai falamma salla min mufajjal bayan an yi sallan asubahi annabi ya yi jagoranci in sarafa sai annabi ya tashi ya mun wato zai fita ya bar masallaci fata an razu sai suka sha gaban shi su mutanen madina aka tsaya gaban manzon Allah da alama ta tambaya a fuskar da ka kalle su kai alama ta tambaya akwai bukatar da ya kawo su Yana da batu ha fa tabassama rasulullah ta nabi sallallahu alaihi wa sallam ya rubi shi hina ra'ahum yayin da ya gansu a gaban shi wa qala sai yake cewa azunnukum qad sami'tum anna aba ubayda qad ja'a bi shay'in ina tsammanin kun samu labarin aba ubayda ya dawo da abubuwa ko ya zo da ya dawo da dukiya ko sun samu labari ya faɗa musu haka qalu adal ya rasulullah suka ce eh haka ne ya manzon Allah qala fa abshir ce to ku ainihin wato albishirin ku kwantar da hankalin ce wa amilu ma Ya ce ku ainihin wato saurara an gane wannan ku ku saurari abin da Allah ya sauƙaƙe ba ta yana da kyau ka jira wani abu naka ka yi kasuwanci kana jiran a turo maka kuɗi kamar ka yi aiki kana jiran maka ya kare ka saurara alat ba laifi bane ka tsaya kana jiran alat da shi da ka ɗan ji motsi ka leƙa wayarka ko ba ka <laughs> ba laifi bane ka saurari abinda Allah Ta baraka wa ta'ala ya tsare muku wannan dukiyar ta ku ce ba ta kowa ba ce ta musulmai ce amma sai annabi yake cewa fa wallahi lal faqra akhsha alaykum kuke na rantsi da Allah ba talauci nake jiye muku tsoro ba ba na jiye muku tsoron talauci yace walakin aksha alaikum abinda nake jiye muku tsoro shine an tubqata alaikum duniya a shimfida muku duniya a yalwata muku a wadata ku ko ina mutum ya samu kuɗi gaba kuɗi baya kuɗi dukiya ko ina harkoki suna ja yace kama busu alaman kana qablakum kamar yadda aka yalwata wa waɗanda suka zo gabanin sun samu dukiya sun samu alheri mai yawa fatanafasuha sai zama kuna gogore wajen neman duniya da kuna rige-rige wajen duniya babu hammin da ya wuce ku samu duniya annabi ce kamata na fasuha kamar yadda su ma suka yi gogore wajen neman ta sanda aka yi wa samu wa tuhliku duniyar kuma ta halaka ku kama a halakatkum kamar yadda ya kuma ta halaka wannan shi ne ji muku Allah ta'ala shi ne da ni a daidai nan zamu dakata abinda makaranta zama daidai muna fata ubangiji da Allah ya mamlada wanda muka kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah mu kin santiya ga mana dan mun kalla hadisin zamu ga cewa lalle hakika ita rayuwar duniya da kake kallanta ba haramun bane neman ta amma abin da ake gudu kar ta rudar da mutum ta hana shi ko ta kange shi ga barin bautan Allah subhanahu wataala amma neman ta halal ne saboda Allah ta'ala yana cewa wala tansa nasibaka min ad-dunya ko kar ka manta da rabanka na ainihin wato duniya Allah wa sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ina alada yana cewa ne ne? eh eh haka ne wasu malamai suna cewa ba hadisi ba ne an gane wannan ko amma dai magana ce wasu take ta hikima na fata ka fahimta ka so duniya ka neme ta wajen neman mana ka neme ta da himma da gaske ba wa kwatar in neman ta za yi amma duk da yana nuna maka kar ka manta da ne da lahira ita kanta lahiran ka sata aidan ka yadda cewa yanzu nan za ka mutu ko an zuwa za ka mutu wajen ibada dole kaga mutane sukan zama ah, baina tsarafai na fiye wato wani yakan yi sakaci wani kuma yakan yi tsanani da yawa wani zai zama cewa ko mutane ma sun kaskashe kamar yadda ibn qayyim ina ga rahmatullahi alaihi in ban manta ba yake bayanin cewa akwai wanda za su wayi gari su dangane da neman duniya suna neman ta ido buɗe ne kawai ta kowace hanya neman ya mantar da su lahira da irin waɗannan abin zargi ne duniyar ma abin zargi ne su masu asara ne sannan kaso na biyu waɗanda su ɗin suna neman duniya kuma suna neman lahira sun yi amfani da lahir da duniya su ne neman ta wajen samun lahira to wannan mutane ne abin mu ana son mutum ya zama haka kai amfani da duniyar ka wajen samun lahira kaga ba zai mantar da kai ibada ba da sauransu sai ka so na uku su kuma sun yi sakaci ma'ana wasu sun yi zafi da yawa gaba ɗaya lahirar suke so sun manta da neman duniya ina fata ana fahimta mutum ba zai sa kaya mai kyau ba ba zai kesa turare ba zai ci kwalliya ba zai ado ba shi ado da kawai shi ne gudun duniya wannan ba daidai ba ne ba ba a san musulmi mumini da wannan sifa an fito ka zama tsakatsaki a ganka da tsafta idan ana shiga mota mai tsada kana da wadata kai ma a ganka a cikin mota ana gina gida mai kyau kai ma gina ana auren mace kyakkyawa kai ma ka aura kuma idan aka zo maganar ibada da tsoron Allah kai ne ka fi kowa gaba gaba sai ana son haka ina fata muna fahimta kaga duniyar ka bata manta da kai ba ga barin lahirar to na tsakiyar ne malamai suka ce an fi son haka amma mutane irin wannan yanayi guda uku haka muke akwai wanda ya yi sako-sako bai neman lahira sai duniya kadai akwai wanda shi kuma ya tsananta wajen neman lahira sai manta da duniyarsa idan kan shi na ciwo paracetamol din da zai tafi ya biya roƙo an bashi kaga akwai matsala Allah ya shirye da mu na'am Eh. eh saboda tsananin san duniya ba eh ai kuskure babba kada mu rika kallon wai menene za mu samu kar ka kalli kana cikin matsala da lalura da talaucin ai babu kuɗi idan baka je waya za a yi karayi me za ka kai mu iyalanka dole ka mutu yanzu da na ga wani clip kwanaki da aka kama wani yaro soja ne fashin mota suka yi ko ina ga wasu sun gani sun kare ma wata mata mota sun kwace masa mota har da bindiga shi a hannunsa kuma shi soja ne wai shi hujjarsa an tura shi dubu kuma ba a biya shi ba shi Nigerian Army su suka sa shi ya fashi saboda an rike masa kuɗinsa wallahi ba ba shi ne saboda haka shi ne zai ci sai kai fashi kaga wani haka zai fage da duka wata ya ce me zai ci ya je kai majalansa ya je yana aiki a duriwuri haka zai ce maka to wannan haramun ne dole ka kalli ko ɗinka ina ne kuɗin yake fitowa daga ina ne halal ne ko ko haramun in dai akwai sabon Allah ciki ko babu halalci a ciki dole ka hakura da wannan abun ka hakura da talaucin ka da babun ka ya fi maka alkhairi akan ka ta haramun Allah shirye da mu lokaci ya yi, amma fa sabon lokaci اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والهدى والغنى وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين